wallahi na yi kai shekara guda ina wannan abu wallahi na kai shekara ban taba sani ba ban taba gani ba sai a social media abin da gani Allah saka maka ina ta addu'a Allah saka maka Allah taimaka kai wallahi duk inda kake a nemo Allah akbar Allah saka Allah ya sanya Allah ya kama na gode na ji daɗi kai ma Allah ya ƙara lafiya madalla abu na gode a cikin eh gwamnati eh wallahi abu gwamnati masha Allah mai gidan da muke ciki ma unguwar kakanmu kenan mala aminu kan eh, to Allah ya sa kai ma tun can dan jami'ar mala aminu kan wallahi shine eh, wallahi tallahi shine abu ka gare ne ma kuma ni dan jami'ar kwankwason tun ubangiji Allah ji kan maji daɗi Allah sa da shi da wajen Allah Allah ji kan kakan Allah ji kan kakan Allah ji kan iyayenka suna da rai kuma na ji daɗi ubangiji Allah ya jaddara Allah ya jaddara Allah sarki Allah sarki zan haɗa ka da wani na fi Allah sarki duk sanda yake son gani na Allah ko yake da wata bukata Allah sarki ka gani na kira ki daukar mai su kira ne akwai wanda ka ba kana da waya a ban da waya sai ta wani wani wanda nake riko mara sai a bashi ina da marayun da nake riko ka su eh, eh. in Allah da duk sanda lokaci lokaci sai a Allah sa ka Allah Allah Allah ubangiji Allah sada ka da manzo Allah Allah na gode na gode yau yi dan ciki yau yau sai sun gane, Allah ya sai sun gani ga abu to bari a mana addu'a thank you malam malam Allah saka da alheri Thank you. see Ubangiji Allah gina baban ka gida a To mu gaisa ko? Yawwa to na gode. Na maka na gode na gode na gode. Allah ya kara lafiya. Allah ya maki albarka. Amin. Zuwa ɗauro din Allah ya albarka. Allah ya maka albarka. Amin. Allah saka da alheri. Amin. Kada ba abin da ba Allah ya yi amfani. ta da shi ko kantin bari zai siya ba na sun jam'iyyar sa ko da Allah tun Allah ya yarda da ni ka huta Allah ya yarda da ni ya kuma na ba ki na ya yi za mu ci Allah ya yarda sai ku je ku ya zo mu